karfe tara na dare agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe takwas agogon ciyu da na gana sashen hausa na radio faransa international rfi hausa aka lalabo akan mitoci 26 abdullahi isa jama'a barkan da sake saduwa a wannan lokaci na labaranmu na dare ga muhimman kanin labaran duniya mutane takwas dai ne aka bayyana sun mutu yayin da wasu 21 suka jikata a yau dinnan bayan da wata motar kirar bas ta taka nakiya a jihar borno da ke najeriya za ku ji kuma cewa sama da mutane 100 ne da suka hada da yara 20 ake kyautattun sun mutu a wasu hare-hare da dakarun sa kai na rsf suka kai a yankin darfur za mu je faransa inda firaministan kasar francois bayrou zai gurfana a gaban kwamitin majalisa ɗinkin majalisa a ranar 14 ga watan mayu domin amsa wasu daga cikin tambayoyi sai ku zama ga kuma labaran yadda muka same su musamman da tarayyar najeriya inda mutane takwas ne suka mutu yayin da wasu ashirin da iska jikata a yau asabar bayan da wata mota akidar bas da ta haka wata na ke a jihar borno da ke arewa maso gabacin kasar cibiyar tashe tashi hankula kamar yadda hukumin yankin suka tabbatar ana zargin mayakan kungiyar boko haram ne suka dasa na kiyar a kan babban hanya da ta hada maiduguri babban birnin jihar mai tsawon kilomita ɗari da kuma garin dambuwa kamar yadda gwamna baba gana umar ya sanar babbar titin dambuwa zuwa maiduguri ya samu kwanciyar hankali na ɗan lokaci musamman ma fashe-fashen nakiyoyi da ake dasawa a kan wannan hanya dakaru da ke yaƙi da 'yan ta'adda sun rufe wannan hanyar tsawon wata guda saboda dalilai na tsaro yanzu haka dai ana nan ana gudanar da bincike domin gano waɗanda ke da hannu a wannan al'amari a najeriya dai hukumomin ƙasar sun haramta yaɗa ko buga wani faifan waka kenan a kafofin yada labarai da suka hada da rediyo da talabijin wakar da suka ce ta tana sukar shugaban kasar bala ahmed tinubu kamar yadda mawaki kuma marubucin waka idris abdulkarim ya bayyana ranar alhamis da ta gabata waka mai taken ka faɗa wa babanka da idris abdulkarim ya yi ta yi kakkausar suka ga gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu wanda tsawon shekaru biyu jama'a ke ci gaba da fama na kuncin rayuwa musamman ma rashin kuɗaɗe da kuma matsalar tattalin arziki kamar yadda ya bayyana Idris Abdulkarim mawaƙi ya yi waɗannan waƙoƙi ne a harsuna na yarbanci turanci da kuma yaren pidgin a Najeriya. RFI kamar da aka sha kan labaran duniya sama da mutane 100 da suka hada da kananan yara 20 ne ake kyautata sun mutu a hararen da dakarun sa kai na rsf suka kaddamar a jiya juma'a sansanoni an gudun hijira guda biyu da kuma wani gari a yankin darfur na yammacin sudan kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ta sanar a yau asabar rundunar ta rsf wadda ta shafe kusan shekaru biyu tana yaƙi da sojoji na ƙasar ta ƙaddamar da hare-hare ta ƙasa a jiya juma'a a kan el da kuma sansanoni 'yan gudun hijira na zamzam da abu shuk kwamitin gwagwarmaya na yankin yankin alfashar kenan da wata ƙungiya mai fafutukar tabbatar da demokradiyya ta bayar da rahoton cewa a jiya juma'a an kashe fararen hula 57 a hare haren a kasar gaban a yau ne aka gudanar da zaben shugaban kasa zaben da aka gudanar watanni 19 bayan juyin mulki da ya ruguza daular bongo an yi jerin gwano kafin buɗe ruhunan zaɓe musamman ma a makarantar pilot inda shugaban rikon kwarya brice clotaire olingi ingema tsohon shugaban rundunar tsaron gaban wanda ya jagoranci juyin mulki na watan agustan 2023 ya kada ƙuri'a an bayyana ƙauracewa jama'a wasu runhunan zaɓe na makarantar sakandaren lewa ba babbar tashar zaɓe a babban birnin ƙasar libreville inda kamar sauran wurare aka tura kayayyakin zaɓe kafin wayewar gari a farkon wannan makon ne gidauniyar mo ibrahim ta sanar da karin sabbin mambobi a kwamitinta da kuma kyautar ibrahim ga kwamitin jagoranci na afirka ciki har da tsohon shugaban senegal makisal wannan nadin ya haifar da zanga-zanga cikin sauri da kuma kakkafsan martani daga ciki da wajen hukumar har da ma kasar ta senegal a ranar 11 ga watan afrilu masu wasu masana da malaman jami'o'i 60 ne suka buga wani shafi suna kira ga gidauniyar ta shanye shawarar naɗa tsohon shugaban kasar ta senegal makisal labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi babban jami'in diplomasiyyar iran a yau asabar a birnin oman yana mai cewa fatansa su ne yarjejeniya a cimma yarjejeniya bisa kan adalci da mutuntawa kafin tattaunawa kan batun nukiliya da ke gaba da ke kan gaba da amurka wacce ta yi barazanar ɗaukar matakin soji idan ba a samu nasara ba ministan harkokin wajen iran abbas aragshi ya isa birnin muscat gabanin wannan tattaunawa mafi girma tsakanin kasashen biyu masu gaba da juna tun bayan ficewar amurka a shekarar 2018 ƙarƙashin shugabancin donald trump tenuwarsa ta farko daga yarjejeniyar a shekarar 2015 tsakanin iran da manyan kasashen duniya na dakile ta na nukiliya domin musanya na batun ɗage takunkuman da aka kakaba mata a yau asabar wani jami'in ƙungiyar hamas ya bayyana cewa ƙungiyar na fatan samun ci gaba na hakika wajen cimma yarjejeniya na tsage ta buɗe wuta a jirin gaza yayin da manyan shugabannin ƙungiyar falasinu ke tattauna da masu shiga tsakani na masar a birnin alkahira asusun ba da lamuni na ya ba da wani taimako tare da haɗin gwiwar bankin duniya da bankin raya